This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis biyar ga watan Satumban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai ta sama ya kashe mutane akalla bakwai tare da raunata wasu sittin a birnin Lviv na yammacin kasar. Mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwarsu kan kasa cima yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma musayar waɗanda ke tsare. sannan amurka ta ƙaƙabama ma wasu mutane da kamfanoni masu alaƙa da rasha takunkuma tare da ɗaukar ƙarin matakai kansu saboda zargin aikata leƙen asiri da shishigi a shirin zaben amurka kanan labaran ke kenan a cikin shirin za ku ji cewa taron da kungiyar tuntuba ta arewa forum ta shirya taron ya yi itifaki cewa matsalar shugabanci ne ta musabbaban wato matsalolin da ake fama da su a najeriya ya kamata mu sake haɗa kanmu eh, yadda arewa yanzu ta shiga halin kakanika yi ana kaci sarakuna ana fasa gidaje yanzu a arewa ba a jin maganar malamai ba a jin maganar sarakuna to idan mu ma muka zo ba a jin maganar haka ta rushe a cikin shirin za a ji kuma cewa wato za a ji martani da masana ke yi akan kalaman babban dan kasuwan nan na amurka bill gates ya yi akan karancin haraji da najeriya ke tattarawa don ayyukan ci gaba duk wani gida katotan gida wanda ake kira mansion duplex da sauransu ana biyan haraji to kuma abin takaici a najeriya shine duk waɗannan manya-manyan mutanen masu manya-manyan gidajen su sun fi karfin biya su doka kusan bata kansa a najeriya kamar kowace safiya alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu wanda ha yau shirin na ci gaba da nazari akan dokar kare kananan yara da aka aminta da ita a najeriya shekaru 20 da suka gabata amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jami'an gwamnatin ukraine jiya laraba sun ce wani hari da rasha ta kai ta sama ya kashe mutane akalla bakwai tare da raunata wasu sistan a birnin lviv na yammacin kasar wanda kafin nan rasha bata cika auna shi a hare-hare ba kuma yana da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga fagen daga magajin garin lviv andrew sanaryov ya faɗa a wani bidiyon da aka saka a kafar telegram cewa harin ya ruguza wani gini sannan ya lalata wasu abubuwa sama da hamsin ciki har da makarantu da gidajen kwana daga cikin mamatan har da wasu hudu 'yan gida ɗaya wato wata mace da 'ya'yanta uku da ta yadda ma mahaifinsu ne kadai ya rayu ba za mu yafe ma abokan gaba ba kuma za mu ɗaufansa a cewar sadayo ta kafar telegram ya ƙara da cewa sai mun sa su san san yadda lahira take tun suna da rai mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwarsu jiya laraba kan kasa cimma yarjejeniya tsakanin isra'ila da hamas ta tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai lokacin da ake alhinin kisan 'yan isra'ila shida da aka yi garkuwa da su da kuma ƙara tsanani da tashin hankali ke yi a yammacin kogin jordan akwai alamar bacin rai a faɗin duniya akwai bacin rai a Falasdino na cewa al'ummar duniya ta kasa kare su a cewar jakadan slovenia samuel zobar wanda tawagarsa ce ke rike da mukamin karba-karba na shugaban kwamitin sulhu na wannan wata ya ƙara da cewa akwai bacin rai akan titunan isra'ila kan cewa ana ci gaba da riƙe mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza akwai kuma bacin rai tattare da al'ummar duniya kan cewa yakin bai kawo ƙarshe ba a yayin taron wanda isra'ila ta buƙaci a yi kan kashe mutane shida da hamas ta yi daga cikin mutanen da ta yi garkuwa da su waɗanda aka samu garowakinsu ranar asabar azabar ya tunatar da kwamitin mai mambobin ƙasashe goma sha biyar cewa aikinsu ne su matsa a cimma zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Birtaniya Kayar Starmer ya kare wato shawarar da gwamnatinsa ta yanke ta dakatar da tura wasu nau'ukan makaman yaƙi zuwa Isra'ila jiya Laraba. Yana mai cewa matakin ya zama wajibi don shi ne biyayya ga dokar ƙasa da ƙasa. Muna masu matukar amincewa da halalcin Isra'ila sannan muna goyon bayan 'yancinsu na kare kai. Hasali ma mun taka rawa wajen ganin ta iya kare kanta ɗin. To amma game da abin da ya shafi damar mallakar wasu nau'ukan makamai, wannan ba batun Isra'ila ba ne. tsari ne da ya shafi dukkan nau'ukan lasisin mallaka da ya kamata a yi nazari a kansu. ko dai mu zama masu kiyaye dokar ƙasa da ƙasa ko akasin haka hujjar mu kwakwara ce saboda kawai mun kiyaye dokar ƙasa da ƙasa abinda stama ya gaya ma 'yan majalisa kenan isra'ila ta yi matukar caccakar wannan matakin kuma ta ce zai karfafa gwiwar mayakan hamas ne kawai a gaza An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Ganin yadda matsalar tsaro da tsadar rayuwa ke kara tsanani a Najeriya ya sa kungiyar tuntuba ta Arewa Forum ACF kungiyar ta kira taron dukkanin masu ruwa da tsakiya arewacin najeriya don daukar matsaya akan yadda za a magance matsalolin da ya adabi yankin baki daya taron da ya sami halartar tsofaffin gwamnoni da ministoci da 'yan majalisar ƙasa da hafsoshin tsaro da manyan masana daga jami'o'i taron ya yi itifaki cewa matsalar shugabanci da ta sababa wato matsalolin da ake fama da su a najeriya daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya turo mana taron da ya kwashe sama da sa'o'i shida ana tattauna batutuwan da suka banci arewacin najeriya dai ya tashi ne da matsayar cewa lallai najeriya na cikin wani mawuyacin hali kuma dole ne mahukunta su ɗauki matakan gaggawa wajen magance matsalolin da ke damun wannan ƙasa. farfesa muhammad tukur baba shine kakakin kungiyar tuntuɓa ta arewa wato acf da ta shirya wannan taro kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske game da sanarwar bayan taro. Babban matsala a wajenmu shine rashin tsaro wadda ya shafi yankuna uku na arewa arewa maso gabas arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa mun zauna mun yi muhawara manya-manyan gwamnoni na da sojoji da suka yi ritaya da kuma daga dai ko ina arewa an zauna an yi muhawara mara kuma mun yarda cewa lalle ƙasar nan tana cikin wahala mun yi maganan fatara da ke damun mutane da hauhawan farashin abubuwa na masaruhi kuɗin mai da sauransu mun yi maganan abin da ya kamata a tashi a yi yaƙi haikan akan ilimi a kan tsaro fatara da ke damun arewa da noma da ya kamata a mai da martabarsa. Wasu daga cikin manyan jami'an tsaron Najeriya da suka samu halartar wannan taro irin su Janar Hallur Akilu mai ritaya da kuma Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya sun ce matsalar tsaro a Najeriya fa ta riga ta kai matuƙa. Gaskiya abin kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu. Kowa yana cikin takaici. Yau ba ka da dama idan a kano kake ka tashi ka ce za ka dan batta in a kaduna kake ka ce za ka je birnin gwari to haka duka yawanci state din muna da sojoji din muna da police din amma wani lokaci babu shugabanci a hakikanin gaskiya wato abin ya wuce duk yadda kake zato matsalar tsaro mutane sun ɗauki nauyin kare kansu to har ta kai ga yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gada a arewacin najeriya wanda bai kamata ba kai ka sani idan aka ba da makami karɓo shi matsala ce su kuwa tsaffin gwamnonin jihohin nasarawa umar tanko almakura da na jigawa ibrahim samunu turaki da na kaduna mukutar malan yaro da kuma kabiru ibrahim gaya na jihar kano cewa suke lalle akwai matsala a arewa amma fa kuma sun ce an fara ɗaukar matakai. Ina ganin idan wannan taro ya ci gaba da faruwa abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne tattalin arziki ne zamantakewa ne rayuwa ne na haɗin kai duk za mu samu kyakkyawan alƙibla ta yadda duk wanda yake ɗan arewa zai yi murna da farin ciki da alfahari da cewa shi dan arewa ne ya kamata mu sake haɗa kanmu eh, yadda arewa yanzu ta shiga halin kakanika yi ana kaci sarakuna ana fasa gidaje yanzu a arewa ba a jin maganar malamai ba a jin maganar sarakuna to idan mu ma muka zo ba a jin maganar ta rushe shi yasa muka ci gara mu haɗu a gyara kullum an tashi ana maganan saddauna suna su sadauna sun yi kaza ai sun haɗa kansu ne to yanzu ko a watsa muke kowa shugaba ne kowa babba ne saboda haka idan babu wannan shugabancin ba da za mu samu haɗin kai arewa wannan shine abin da aka tattauna kuma za a yi kwamiti daban-daban kuma dukkaninmu za mu yi sabi a waɗannan kwamitoci a nemi mafita a shirye muke a gyara wannan matsaloli da ake ciki na yunwa kidnapping da kashe mutane da dai abubuwa da suka damu ƙasar nan da yawa da tsadar kaya kuna ji a jikin ku za a iya aje bambancin jam'iyya da bangaranci a tunkar wannan matsaloli ba jam'iyya ba ce nan ba kuma kabilanci ba ne ƙasa ce muke magana arewa ganin manyan arewacin najeriya daga sassa daban-daban da suka halarci wannan taro na ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya acf da kuma irin manya-manyan batutuwan da aka tattake guri a kansu dai ya sa mahalarta wannan taro sa ran cewa za a samu sauyi arewa sai dai kuma abin jira a gani shine matakan da kungiyar ta acf za ta iya ɗauka a kan da aka tattara a wurin wannan taro isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun karrama jakadar Najeriya a Nijar ɗin Alhaji Muhammad Sani. saboda abin da suka kira rawar da ya taka wajen ganin an farfado da hulɗa a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu waɗanda suka shiga karce ƙasa biyu bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekara ta 2023 malam muhammad roja shugaban gamayyar ƙungiyoyin da suka karrama jakadan yayi ma wakilin muryar amurka silamu barma ƙarin bayani a wurin taron mai girma ambasada bai zauna ba tsawon shekara ɗaya kullum yana kan hanya sabida ya ga tsakanin najeriya da nijar an zauna lafiya saboda ka muka ga ya kamata a ce mun nuna mishi kowa ya yaba da irin rawa da ya taka taron da aka yi a makon jiya a yamai a tsakanin hafsan hafsoshin nijar da takwaransa na najeriya na daga cikin nasarori masu nasaba da ayyukan tuntubar da jakadan najeriya muhammad sani ya gudanar a kokarin farfado da hulɗa da yake karbar lambar yabon da aka bashi jakadan ya jaddada girman dangantakar kasashen biyu dukkan mu a nijar da najeriya an haife mu ne a cikin dangantakar nan so mu ba mu isa mu ce za mu raba kasashen nan biyu ba Ƙungiyoyin sun kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan shugabannin ƙasashen Nijar da Najeriya a matsayin su na masu rike da lamuran mulkin al'ummomin da ke tamkar anta da jini. Ummu Salma Yahaya mamba ce a gamayyar waɗannan ƙungiyoyi. Da Nijar kin da Najeriya in duka guda yake a waje na Kuma kowane shugaban ƙasa duka su bin su tuna akwai ranar da ba wata inuwa sai ta Allah. Nijar da Najeriya masu iyakar da ta haura kilomita biyar na da alaka a fannoni da dama. Sule Mumuni Barma, mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. A jiya Laraba Amurka ta auna wasu kamfanoni masu alaka da rasha da ma'aikatansu da tuhume-tuhume na aikata wasu manyan laifuka da kuma takunkuma da wasu ƙarin matakai a matsayin martanin da jami'an gwamnatin amurka suka kira wato take-take masu illa da zumar yin tasiri kan mutanen amurka da kuma shafar sakamakon zaben shugaban ƙasa. To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu hamshaki ɗan kasuwan nan kuma shugaban gidauniyar bill and melinda bill gates wato ya bayyana cewa adadin haraji da ake karba a najeriya bai taka kara karya ba bill gates ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyi akan yadda gwamnatin tarayyar najeriya za ta haɓaka harkar lafiya da ilimi a ƙasar a wani taro da matasa suka gudanar na north vision da ke babban birnin tarayya abuja rukayya basha na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto amshakin ɗan kasuwan nan kuma shugaban gidauniyar bill and melinda gates bill gates ya bayyana cewa adadin harajin da ake karba a najeriya bai taka kara ya karya ba bill gates ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin yadda gwamnatin tarayya za ta haɓaka harkar lafiya da ilimi a ƙasar a wani taron matasa da ya gudana a babban birnin ƙasar abuja bill gates ya ƙara da cewa najeriya ƙasa ce mai ɗauke da albarkatun ƙasar kasan noma kuma da kasar za ta yalwata albarkatunta hakan zai sa ta kasance rukunin kasashe masu fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare ba kamar yadda yanzu take shigowa da su ba. Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce maganar amshakin ɗan kasuwan tana bisa hanya. kamar yadda hamshakin ɗan kasuwa Bill Gates ya ce tabbas a Najeriya ana biyan haraji ba kan ka'ida ba masu biyan haraji kaɗan ne dalili a nan ne. mafi yawan kamfanin da ke operating a ƙasar na shafaffu da mai ne waɗanda su ne limaman cin hanci da rashawa na ƙasar nan ko na nahiyar nan gabaki ɗaya kamfanin su ne suke gudanar da gwamnati suke zaɓo mafi yawan shugabannin da suke shugabantar waɗannan ma'aikatun ba wani abu da za a iya yi a kansu idan har ba canza a al'amuran aka yi ba banga ta yaya za a yi a najeriya a iya sa dukan kamfanin da ke operating a najeriya su biya haraji ba saboda kuwa lallai masu karbar harajin su ne masu kamfanin da suke biyan harajin A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce tabbas harajin da ake karba a Najeriya kankani ne idan aka kwatanta da sauran kasashe. A alal hakika haraji ya yi kaɗan a Najeriya. Kuma domin an ka ɗauki ƙididdiga za ka ga kasashe da suka ci gaba da ma masu tasowa irin Najeriya da waɗanda ma ba su kai Najeriya ba. za ka gan ka ɗauki ma'aunin gdp na najeriya wato ma'aunin tattalin arziki za ka ga kasan haraji bai fi kamar sha shida a cikin ɗari ba akwai da yawa waɗanda ya kamata su biya harajin ma manya-manyan kamfanoni ba su biya ba a harajojin kasashen nan da suke waje duk wani gida katotan gida wanda ake kira mansion duplex da sauransu ana biyan haraji to kuma abin takaici a najeriya shine duk waɗannan manya-manyan mutanen masu manya-manyan gidajen su sun fi karfin biya su doka kusan ba ta kansa a najeriya saboda haka talakawa ne ma za a ce su biya haraji amma su masu manya-manyan dukiyan da ya kamata su biya harajin ba za su biya ba yanzu misali idan za a shigo da manya-manyan motoci masu tsada a najeriya su ya kamata a caji manya-manyan haraji to amma da yake motoci ne na ministoci na sanatoci na manyan masu fara a cikin ƙasa su waivin musu ma ake daukewa harajin ma ba biya suke ba. 'Yan kasar dai na ci gaba da bayyana su bisa tsadar rayuwa da suke fama da shi biyu bayan cire tallafin man fetur da kuma sabbin tsare-tsaren tattalin arzikin gwamnatin tarayya. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja, a Najeriya. Ta gaida Rukayya bashi da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na ni kai ne na roka iyaye su daina matsa 'ya'yansu ko yaya sai ta kawo miji suna auren su sai su tafi su basu da 'ya'ya ba san 'yan uwansa ba kuma ita yarinya an bata cikin garari su 'yan ƙasa idan ka bukace musu wannan abu doka ne fahimtarsa shine su gana a da shi mafi yawancin iyaye hakkin da allah ya ɗora musu na iyalinsu ba sa saukewa Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin dokar kare ƙananan yara da aka amince da ita a matakin ƙasa shekaru 20 da suka shige a Najeriya da har yanzu take ƙasa tana dabo a matakin jihohi. Yau bakin da muka gayyata sun bayyana yadda rashin kiyaye wannan doka ke tasiri tsakanin al'umma. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban tattaunawar. Barista Bilkisu ke uwa ce kuma yanayin aikin ku yana sa kuna shiga cikin gidaje da yawa. Magana nan ta maganar a saka zancen zancen aure a cikin wannan doka misali da barista ce iya kawo wani irin tasiri ta yake ganin kuma mutane musamman ku mata abin ya fi shafa kai tsaye yanzu na farko iyaye su daina matsa 'ya'yansu ko yaya sai sun ka don akwai wasu wurare da muka je muka yi sensitization a dare local government wallahi matasan suka ka mana koke da suke fama da shi a area su kurna su jana sai iyaye su ce yarinya in dai ta kai munzalin aure sai ta kawo miji suna auren su sai su tafi su basu da 'ya'ya ko biyu ko uku ko biyar ma kuma ba san yan uwansa ba kuma ita yarinya an bata cikin garayi idan aka yi sa'a mu masu kawo mana kesa suna nan da yawa za ka ga wata yan uwanta ma fa a nan wallahi ko ta yarinya da ta zo iyayenta ma fa a nan cikin gari suke amma ubanta ya mutu uwar tana aure wani wuri mijin aka ce sai ta sai an mata aure aka samu wani kawai aka raba mishi ya je ya bai da yadda zai ci da ita kawai ya ka takarda gidansu ya ci kan shi ya hakura mijin uwar ya ce shi ba zai dauki babban mace ba yarin balaga mm. ta koma dangin ubanta ta dawo dangin uban aka rasa wanda zai rike ta ta dawo ta ce min wallahi sai a gidan kakanninta kuma duk sun mutu sai kanwa uwa ta ce kawai take gidan kuma irin ta ce ita ba ta zauna da ita ba ta ce wallahi a lokacin ta zo min shekarar ta biyu a waje take kwana irin tsakar gida mura ya kama ta irin kullum cikin mura take saboda ruwan sama da ke dukanta ne ta kokarin yanzu mu taimaka mata mu matsala mu sai dai mu baka legal advice ko mu je kotu ba mu da finance wa kwanan da nema ne na je council of ulama na je wajen shari'a commission na je wajen gaban limamai irin duk muna kokarin eh, hada da kuma yan kasuwa muna kokarin hada kyakkyawan mu'amala kamar aka samu irin wannan yanayin oh, za a haɗu a taimaka so irin wannan abubuwan na tayar mana da hankali ko kuma ka uba ya saki mace da ƴaƴa mata ya ce shi ba zai ma tsaya musu wakilci ba da haka dai fita ke ma kina ganin cewa hukuma ta amfani da karfinta gaskiya ta amfani da karfinta kuma amfani da manyan gari manyan gari su shiga ciki kowa ya san cewa al'umma nan ta mace wannan matsalar da muke ta fama ta yara masu lalacewa fa duk mun yi ido mun yi shiru dama ce Allah ya ba mu na mu canja amma idan mun ki za mu je gaban Allah mai bayani sannan kuma matsalar yamfarin eh, mata yana da mahimmanci saboda idan kuwa ita uwa ta yi da ɗana ta ne duk wuta duk rana duk zafi tana tare da ɗanta idan ya kasance mu al'umma mun rungumi cewa za mu dinga karfafa matanmu su samu sana'a ko yaya take kuma a samu musu yadda abubuwan nan zai ci gaba to wallahi za mu samu sauƙin wannan lamarin. Barsa Cedi tun da mun yi magana ne akan cewa dokar nan ta Child Protection Act an samu jan kafa wajen runguma ta a wasu jihohin ciki har da Kano sannan eh, abin da ya sababa wannan rashin fahimtarta. Waɗanne matakai ya kamata a bi muhimman dokoki irin waɗannan in sun taso ya zama cewa masu ruwa da tsaki sun yi abin da ya dace domin a cika gaje su misali. To, ni ina ganin an an ce da rashin fahimtar ta tunda kaga a wanda mataki a matakin su jagorori ko kuma matakin 'yan kasa Su 'yan kasa idan ka ka ce musu wannan abu doka ne fahimtarsa shine su gana aiwatar da shi. su kuma jagorori na kasa idan sun ga an kawo abu bi daga waje ko daga wanda ba su fahimta ba sai su tara masana su fitar musu da matsaya a kai wadda ta dace da addininsu da kuma al'adarsu don kasu saba da mutanensu wanda aka yi kamata a ce shugabanni suna yi wannan kuma abin ba abu ne wanda zai ɗau wannan dogon shekarun ba tunda yanzu kamar wannan dokar idan ka bani ita ka ce da ni da hajji bulkisu mu je mu fitan maka da me ya kamata a cire me ya kamata a gyara me in ka bamu kwana uku in Allah ya za mu gama baka da ita to bari akwai masanan da sun fi mu sani sun fi mu gogayya wanda ita kuma gwamnati ta fi kowa samun irin waɗannan duk wanda take so za ta iya jawo shi cikin kankanin lokaci a aiwatar mata kamar yadda na gaya maka matsalar da muke fuskanta shine muna da jagorori masu son kansu yanzu ka ai ga dokoki nan ana ta yi a jihohin najeriya da suka shafi sarauta nan da za ka ga an yi ta kwana biyu uku kwana an yi an aiwatar da ita ko ta lokal gamman ko dokar da ta zo za ta ci karo da interest din dan siyasa zai gaggawa ya yi ta masani ko a ina yake mu a cikin coordination din sai ka ga SAN SANS wanda sai dai ka ga sunansa a law report sai ka gan shi a garin ku yazo yazo ya zo case din da gwamnati take da interest ka gwamnati tana da resources ɗinta da ƙarfi da komai da ya kamata a ce ta tara masana an ba ta ra'ayi mai kyau cikin kankanin lokaci don aiwatar da wannan doka amma ba ta yi ba to muna kira ga hukumomi da su rika mai da hankali abin da yake shi ne ya fi wa al'umma amfani fiye da abin da ba shi al'umma suka damu da shi ba Malam Aminu me za ka rufe man da shi? To, ni abin da zan rufe da shi a matsayina na uba to na farko dai mu iyaye mu ji tsoron Allah. Tunda magana ta gundarin gaskiya mafi yawancin iyaye hakkin da Allah ya ɗora musu na iyalinsu ba sa saukewa. Tunda mafi yawa akwai wanda ma ba sanya 'ya'yansu suke rayuwa ba. kuma shi da amana ce Allah ya ba kuma duk sanda shi yaro lokacin da ke bukatar jin kai yana bukatar ka kai shi makaranta ka kula da tarbiyyarsa ba kai masa ba shi ma sanda ita so idan karfin ka kare. ba zai kula da shi ba. Marisa Bilkisu, ne za ki rufe mana da shi watakila tun da Ni dai ina so in ja hankalin al'umma baki daya da gwamnati da mu kanmu mu dage akan sauke nauyin da ke kanmu. Mm. Saboda iyayenmu da sun yi sakaci da haƙƙin yara da mu samu kanmu a cikin aminci da ci gaba da muka samu kanmu a ciki ba. To idan kuma muka yi sakaci yaran da za su ta biyo baya lalacewa za a ta yi ba. ya lalacewa za a ta kuma kullum ni a gidanmu za a addu'a ci ake Allah ka rufa mana asiri Allah ka shirya mana al'umma haulan haula to yanzu mu ya muke so haulan haulan mu su kasance yanzu a to child act ana buƙatar ita hukuma ta ta samar da children center cibiyar yara eh cibiyar yara kuma sanin ita kanta ta difanin yaro akan child on the street da child of the street shi child of the street shi dama can kan hanya aka haife shi bai san ma gida ba bai san iyaye ba balle san wani uncle ko ya san wani eh, family eh, eh. to ya kamata gwamnati gaskiya don Allah mu dai a taimaka mana ana monitoring hanya amma ba a monitoring al'umma wanda kuma ba karamin laifi ba ne ake yi sannan kuma shi family law din nan ya kamata family court din nan ya kamata a dawo da shi a ɗabbaka saboda zai kawo mana sanity a family issue na aure din nan nan kuma za mu dasa aya kan batun dokar kare kananan yara da har yanzu take fuskantar mummunan fahimta shekaru 20 bayan kafata a matakin gwamnatin tarayya a najeriya sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano. Da takwaran aikinta barista Ibrahim Cedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa da kuma dukkan batutuwa da muke taɓowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya. To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a uh, To a takaicen jami'an gwamnatin Ukraine jiya Laraba sun ce wani hari da Rasha ta kai ta sama ya kashe mutane a akalla bakwai tare da raunata wasu sittin a birnin Lviv na yammacin kasar wanda kafin nan Rasha bata cika auna shi da hare-hare ba kuma yana da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga fagen daga. Mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwarsu jiya Laraba. kan kasa cimma yarjejeniyar wato tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da kuma musayar fursunoni tsakanin wato bangarorin biyu to masu sauraro iya abin da za mu kawo muku kenan sai kuma an jima za ku ji maimakin wannan shiri idan allah kai mu da hansi yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar malam zubair Baba ya ko ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.